Stop Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. A yau shirin zai je kasar Senegal musamman Dakar babban birnin kasar inda yawancin 'yan Nijar suke nuna kwarewarsu. wajen sarrafa nama abinda ake kira dibiteri da faransanci sana'ar sai da nama abu ne da ke samar da kudade ga 'yan nijar inda wasunsu ke wannan sana'a ta sarrafa nama sama da shekaru 30 bari in jan jiki in barku da salisu isa a nan muna bakin tuguwar alhaji ali ibrahim sarkin fawon hausawan daka inda ake tururuwar sayar gasasshen nama da ake kira ɗan dace kamar wasa dai mutane na sayan na jikka 20 zuwa 30 eh, al'adun na gargajiya shine muka kanan senegal muke rawa da shi don wannan aiki na nama da muka yi a kasuwa alhamdulillah a masha Allah na samu ciniki abin kwarai yan nijar mazamnan senegal suwa bugun gaba da wannan sana'a ta mu tunda yin suwa da wata sabga da ice ake ɗiba kumya duk wani bako wanda za a yi na taro nama na hausa suka kai don a san abu ne na 'yan nijar kuma daga nijar aka san asalin shi yadda muke al'adar mu ta gida ko na in bikin ya samu kazalika haka muke yi wani samu a samu armi tsakanin 'yan nijar da 'yan senegal y'an dole a ɗauki al'ada biyu mai mahiwa 'yan muni 'yan nijar ina tuni da aka yi biki gidan sarki da gangunma duk abin da an kai na al'ada na gida a yi ran na ramu aure da tuwo da alkaki da miye da miye duk abin da kusa Nijar da hura da komi da komi kuma akwai wanda misali duka dimash ko samdi akwai masu yin malku in kai je rassam ji kuri mashi gidan mai yin malku da masa mahi yawa yan barkicin suke haɗuwa sa samun sayan malku da masa ga sati so bi take yi samdi dimash dan Nijar ba ta yi watsi da al'adunmu dan al'adunmu shine muka kishi da shi shine a bambancin mu da wasu kasaisai idan ka dauka wani dambu wani kwabto duk ya kai sabga sai ka gan su in samu kuma wata gwada aka yi suna gidana mutanen akwai shinkafa da nama mai tuwon laushi sun kaci hamma 'yan ƙasa su a wannan abu ne da saboda ayi tuwo na laushi da mai kubewa masha Allah duk abin da ake so na gida a samu shi kuma akwai 'yan kasuwa namu mata masu ka kaya duk wanda ake so na abinci a samu su kaya busashi wanda ba danyu ba su aka aiko da gida kawai ka ɗauki citta nan mahiya citta da ɗayi ke gare su eh, mu citta busassa daga gida aka samu ta wadda ta zan eh, mai yaji ce eh, da wasu sauran kayayyaki na mata kawai yanzu akwai abubuwa dama ƙananan kayayyaki wanda babu nan ga to sai mata su aika gida a aiko musu akwai mai gida ko a aiko musu daga jirgi ko ko aiko cikin mota mai zauwa ne a nan dakar akwai wurare sama da ɗari inda 'yan nijar matasa ke gudanar da wannan sana'a a kowane wuri ba ka rasa mutane hudu ko biyar a unguwar almadi abubakar amadu ya kai shekaru sha biyu a wurin bangaren sana'a ta wannan tamu nan Senegal gaskiya ta sabu karɓuwa sosai dan sibila yan ƙasa na su yarda irin sana'ar da muke sai da da irin naman da muke sai da sai in sallah ta kusanto bisa ta yi tsada sosai idan dumki za ka sai ka yi samun tashi ka 100 ko 120 da ko ka yi samun 150 zuwa 200 ne yan kasa ka zuwa su sau su kuma su kawo nan da jadu mai sai shi zoce ya so ya ba su a yanke can ya gyaro ya turishi kuma da yawa sosai ko masu sanda wannan ta nama a cikin wannan yanayi ne na ci karo da ibrahima bakayoko da ya zo sayan naman bon va dire ils ont un savoir faire côté cuisine yan nijar a gaskiya na da kwarewa a fannin iya gasa nama sun iya nama sosai su kaɗai ke da wannan sirri duka lokacin da na ji yunwa na kan zawa wajen su farashin su akwai sauki idan aka duba sauran wuraren da ake sayar da nama nama yan nijar a kullum yana tuna ne naman sallar layya la fête de la fête de tabaski on va dire a nata waje Khadijatu kulubali ta ce ga bukukuwan su naman yan nijar ne ke hidda su kunyar baki amma yana da kyau yan nijar su koyar da su sirrin gasa nama maman je trouve que la dibiterie hausa c'est bon gaskiya naman yan nijar yana da daɗi ɗanɗanon naman su daban ne yajin da suke haɗa naman suna kawo shi ne daga gida sai dai abin mamaki sun ƙi bayyana mana sirrin yajin muna sayan naman su idan muna bikin aure ko suna ko mu sayi raguna su gasa mana ɗanɗano ne da bakinmu ke yabawa sosai Warum akwai dai 'yan nijar sama da dubu ishirin a kasar ta senegal da ke gudanar da sana'o'i daban-daban sarkin hausa wanda kar abubakar iya ya ce duk wata gasa da za a yi fannin abinci na al'ada yawanci 'yan nijar ke lashewa mu senegal alhamdulillahi babu wani abu wanda ya sake muna ga zaman mu senegal kamar yadda muka fito daga gida tunda yanzu duk gidajen mu in ka zo hausa kake iske ana yi kuma in ka zo kace kana son bakan miya miyar kubewa za a baka in ka ce kana son dambu za a yi ma a yi ma masa yanzu haka gidana akwai tanda guda uku ko hudu in suna ya kama mu nan abinda duk kasa ana yi na gida haka muke yin shi kai muna har suna ya taba kama mu su raƙumma mu yanki raƙumi da kai ne sai mu so shi mu zo mu yanki saboda al'ada mu ta gida ana yankan raguna da shanu muna sai mu kara da raƙuma zancen al'ada ta gargajiya aiki na ni eh, gargajiya nake yi don kayan gargajiya nake saidawa kama ina sai da duci da mayar riguna na hausa da takalma na hausa duk abin da duka na gargajiya ne da akusa da tabarmi da hundaye da marheheci duk abin da ka na gargajiya ne da korai tun da mu komi ko koyo ake da mu yanzu wannan hula da ka gani tamu nan inda duk ba kasa ta yanzu in kana senegal sai ba ka sa komai ba dinkin mu inda an ce ana yi yanzu in ka zo layi ka suke ana yi na hausa na hannu inda ake yin kilishi ma haka yau sun ɗauki wannan naman namu na hausa har da in kai senegali kake cikakke in baka ci shi ba to baka ci nama ba na biyu akwai masu biyan mu suna neman inda aka tuwo namu na gida don su sai su ci suna neman inda aka yi masa su sai su ci suna neman inda aka yi abin nan alkaki su sai su ci suna ganin mu abincinmu daban ne da nasu mutanen senegal suna alfahari da mu wajen abinci yanzu an ci ana wani taro in wajen abinci ne kullum an kai gasa muka ci matsalar tsaro a kasashen mali da burkina faso dai a yanzu na zama babban cikas ga yawancin 'yan nijar da ke wannan sana'a wajen kai da komansu zuwa senegal waɗanda suka yi kira ga magabata da su dinga saka musu jiragen sama masu sauƙi don samun zirga-zirga zuwa nijar ba tare da wata barazana ba malam abdullahi mai nama alamadi dakar ya yi tsokaci to mu gwamnatin nijar san muka shi talaha muna bisa na bulaguro don mutane su a shan wahala in sun ka ta hayya kina ya kamata a gyara musu takardu jirgi shi zawan gashi a kasa musu firi duk mai dan karamin hali ne samu shiga shi ta yi shi bar shi baya kasa dan kasa na akwai matsaloli kan gaskiya wasu akwai masu yin kwana goma ta kewaye ko sati guda mutane su sha wahala kan nan ma ka zo ɗaya abin da za ka tare su kan nan ka zo sun kare tun in ka da shi ka mai tun wani bi ba su kanka mu biyo ta burkina mali dan ba a zance horgaba in ka bi wata hanya dole ka horgaba na taba maganin su maganin ina kallon su da makamman da komi akwai wata hanya da mun kai bisa gawo motar da ma muke ci san ko halbi nawa an kama zan wannan kare ma ina ganin gani uku ina musu bisa haya wata haya a duk inda suke dai hausawa na riƙe al'adunsu na gargajiya tunda an ce gadon gida a ga masu saurari a nan za mu dasa aya a shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen hausa na rediyo faransa rfi sai wani mako idan allah ya nuna mana a madadin sashen hausa na rfi sai wakilin salisu isa daga birnin dakar na kasar senegal ni abdullahi isa da na gabatar da shirin nike cewa mu riƙe al'adunmu na gado sai an ku.